ƙarshe baya kula da lokaci hmm? ko daga ciki akwai alwaktu da ifiriti to muna magana a kan masalib ɗinsa mun fada annahu naqdun lil ahadi wa wa'adi sannan annahu adamu shu'uri lil da ka ga mutum ya ce yana bin lokacin yan afirka shi yana afirkan tai lokacin yan afirka to annahu adamu shu'uri bil wajib mutum zai ji a ransa cewa wajibin da aka dora masa wani abu ne abin da aka dora masa na tilas alkawarin da ya dauka ya ce zai yi abu to ba da gaske yake yi ba wannan adamu shu'uri bil wajib ko adamu ashuri bil mas'uliyya mummunan ɗabi'a alama ce ta lalacewar mutum kun ga wannan hajji mashuhudin masuliya shi ke sa duk wannan da kuke ganin suna dukan matansu ko a ce an kawo maka mutum ya kasa kula da matashi ya bata cikin yunwa ya bata cikin ragya to daga cikin abin da ke haifar masa da wannan akwai Adamu shi'uri bin wajib irin mutanen da suke haihuwa 'ya'yansu suna barin su a titi kaga yara malam sun fito a layi ba can gani to duk adamu shi'uri bil wajib ne ba makarantar islamiyya ba makarantar allo babu makarantar boko babu sana'a ba kula akwai iyayen da basu san inda 'ya'yansu suke kwana ba yaro shekarun shi takwas bakwai shida amma baka san inda yake kwana ba wa ashuru bil adamu shuru bil mas'uliyya mummunar ɗabi'a ce bala'i ne kuma babba da yake shafan mutum to da suke shi ke haifar da alama ce ke tame in ka ga mutum yana cewa shi yana da lokaci shi ɗan afirka ne ai su karfe tara aka ce za a yi amma ba za a zo sai karfe goma to wannan la yash'ur bil mas'uliyya baya jin cewa abin da aka dora masa a matsayinsa na ɗan adam wajibi ne wal insanu muslimu sha'irun bil wajibi fi hayatihi kulliha mutum musulmi kullum yana ji a ransa cewa wajibin da aka ɗora masa a rayuwarsa tilas ne ya kula da shi gabaki da a rayuwarsa wa shu'uru bil wajib kaga ji a rai cewa wajibi in kula da shi maziyatun min mazayil islam wata sifa ce daga cikin siffofi ke bantattu na musulunci wal waqtul ifriqiyyu نقيض hasisati wal والمزية islamiyya. shi ko lokacin da aka yi masa taki aka ce lokacin yan afirka to kai tsaye yana cin karo yana warware wannan sifa wannan ɗabi'a ta musulunci ce kai tsaye in akwai alwaktul ifriqi to babu a shuru bil wajib fa ya ido al'insanu a lokacin da ɗan adam zai yi alkawari annahu ya haɗu haflatan cewa zai halarci wani taro audarsan ko kuma wani darasi fi sa'ati kaza a lokaci kaza wa yukhlifu dhalika alwa'd alwaqt almuhaddada sannan ya saba wannan lokacin da aka iyakance wa yamilu ila waqtin fawqa dhalik ya karkace ya tafi zuwa lokacin da yake kuma ga wannan فهذا دال على أنه لا يشعر wajib to wannan dalili ne da ke nuna masa a cewa annabi bai damu da wajibi shi bai jin komai a ransa wala yahtammu bi waqtihi alladhi huwa hayatuhu sannan baya kula da rayuwarsa baya kula da lokacinsa wanda shine rayuwarsa kama qarar al-ustaz al-banna rahmatullahi alayhi kuma yadda Hassan al-banna rahmatullahi alayhi ya tabbatar a maganarsa da muka kawo a baya cewa ne al-waqtu huwa al-hayatu yace rayuwa lokaci shine rayuwar mutum kuma ka ga mutum yana wasa da lokacinsa to kai tsaye rayuwarsa ce yake wasa da ita shuru bil mas'uliyyati ka gaji a rai cewa abu kaza wajibi na ne sai na tsare shi min asbab tarqi yana ɗaya daga cikin sabubban ci gaba wata taqaddum al-iqtisadi da kuma ci gaban tattalin arziki shi ya sa su kage da suka tashi suka ce time is money time is money wani daga cikin su marubutan su yake cewa my time is my capital lokaci na shine jali na kun kajan ne yana wasa da shi to yana kona kudi na ne shi yasa kage yanzu a tsarin da suke da susu a wannan mutum suke siya siya siya a wannan sa awa kaza za ka mana aiki shi ke nan in ba ka zo nan na wannan ba kuɗi shi ke nan walmadiyi kuma alama ce ta ci gaban abubuwan rayuwa na mutane wasiyasi kuma da shi siyasar mutane shugabancin su ke ci gaba wattiqni sannan kere-keren su ma da haka zai ci gaba a tiqni min at-tiqniya A tiqniya abin nan eh, technology ce wa adamu zalika sannan in ji a rai cewa abu kaza wajibi na ne sababu takhallufi war raj'iyyati shine sababi na ci baya da komawa baya walin hitatsi da rugujewa wa mani da kuma wargajewa ga baki daya wa qad qalu fil masal sun fadi a cikin a cikin karin magana zawalu duwal bisina isufel zawalu duwali bisina isufeli kullum idan ka ga dauloli sun ruguje to miyagun ayyuka aka aikata a shekara ta 656 wace shekara ce wannan shekarar musulmai ce ta bakin ciki sanatu هو عام انحطاط الدولة العباسية الإسلامية سقوط بغداد سينا بكاد أنفر إشي كرا تأذي شيدة همسون شيدة أبان كيفاي أبان تأنك نمسلمي وجيه وغ دولة روما دولة مسلمشي كينا بغداد دا مدينة السلام wadda ta kafi shekara ta 132 bayan hijira ita ce kai ta jan zarenta har shekara ta ɗari shida da hamsin da shida sannan ta ruguje me ya samu da suka ruguzar da ita aka shigo ta ƙar suka shigo tsakiyar daular musulmai suka shigo babban birnin musulunci bagdad suka je suka kama khalifa na musulmai suka masa yankan rago suka tsira kansa suka tsira kansa misali kamar yanzu a falwaya kuma ka ce suka tsira a takobi suka rika yawo da shi a cikin gari suka rika yanka musulmai suka rika yanka musulmai an ce in suka yanka musulmai sai su wuja su sama sai da indar ya rika tsiyaye da jini wasalatil mazayibu dima'an indar ya rika zidda jini me sababi na farko da malamai suke faɗa istina isufal sarakuna suka koma suka zama 'yan duniya a kira 'yan goge a kira 'yan badujala a kira 'yan banju su zo su yi rawa a raba kuɗi da 'yan mata ana juyi ana juyi ana shagali a shagiya a shagali aka manta da musulunci wannan shine a sababul awwal sababin farko kenan duk wasu sabubban za su bi wannan Ka ga zawalu biwali bisina isukal haka abin da ya faru da musulmai a andalus abin da ya faru da musulmai a andalus abin da ya faru kenan shi ma wannan ne rugujewar daular musulmai a andalus me ya jawo ta me ya jawo wannan rugujewar isina usufel ta ƙananan abubuwa abubuwan kaskanci da saban Allah shi ke nan wa idza aradna أن نهلك قرية أمرنا وتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا وانا ملائم وشيني وانا ولا غيب أن عدم الشعور بالمسؤولية من الطبائع والشنشنات السفن باب شك أن عدم الشعور بالمسؤولية للي متن يجي واجب سبانا شبالي من الطبائع ينا تكين أبيعو والشنشنات السفلي ينا إذا كتن هالاي ومن نسيك نقسكنش كيف تي ذاكي إذا قلت في شيء نعم فأتمه لأن زعم بين على الهر واجب كيف تي ذاكي كما إذا غبال سيك في الشعور بالمسؤولية والشعور بالواجب من الطبائع والأخلاق الفاضلة الرفيعة sannan ji a rai cewa wannan aiki na ne in ban yi shi ba za a samu matsala yana ɗaya daga cikin halaye kuma ɗabi'u masu daraja ko maɗaukaka wala garwa babu ta'u wala garwa babu mamaki an babu babu ba wani abu bane bambara kwai an nazari ba matsalan kariban lil bari mu buga misali misalin da ya fi kusa da kwakwalwa a naƙul mu ce inna almaniya للي جامس ita ce جامس almaniya با التي أمست بعد الحرب العالمية التي أمست بعد الحرب العالمية الثانية حفلة رماد ود تشاكي تريكي قبل حفلة رماد واتو أتافن حنن تسوكر يوم وتكاماتا نجد وقد أصبحت اليوم إحدى الدول الصناعية العامرة أما يوجا تا tawaye gari tana ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin dauloli ƙasashe a sina'iyya waɗanda suke da technology al'amira waɗanda suka ci gaba haka ne ko ba haka bane yaushe aka gama yakin duniya na biyu 1945 ko 1945 farko farkon haka ƙarshe ƙarshen alif ɗari tara da da hudu aka ce an gama yakin duniya ko aka ce jami ba ruwan kowa da ita ita ma ta ce ba ruwan kowa da ita ta ce ta zagaye ƙasar ta ta ce ku kashe kanku 'yan ƙasar ko ku rayu ko ku mutu suka ce ba su yadda duk wani bature ba su zai shigo cikinsu sannan su kuma suka aikata gayyata duk wani ɗan jamus da yake duniya ba ya sai mishi ba inda ya dawo ƙasarsa ba haka suka rika yi suka zo suka matsa ma kansu suka ce mu kashe kanmu ko kuma mu raye kanmu yanzu sai ka jana cewa wannan abin yi dan jamani ne ya fi kyau in ba ka da lafiya sai a ce aje jamani ai sun fi ci gaba asibitocin su na da kyau shekara nawa daga alif dari tara da arba'in da biyar zuwa yau shekara nawa shekara nawa ba su da yawa je da suka koma yau in aka ce maka kana neman magani za ka tafi asibiti kana neman visa za ka je germany in ba wata hanya kake da ita ne kafi ba to kafin su gama ba shawarar su baka ko kar su baka visa ka musu sai visa ka ta iya shekara biyu ba ta fito ba ka ne ma za ka je germany saboda su suna jin sun isa sun wadata da kansu kuji ba me ya ja musu wannan wa ya kulu zaul khidrati ma'abuta ƙwarewa suna babu amsa suna cewa laisa sababa ta annan annal albaniyina alkamin da ba wai dan yan jamus sun fi mu kwakwalwa bane wala anna lahum min alquwa was salahiyat ma laysa li ba kuma haka na nuna cewa wai suna da wani karfi bane ko suna da abin da zai gyara abin da wasu wasu su da shi bal inna sababal ahamma sai dai abinda ƙwararru suka ce sababi mafi mahimmanci fi ta'addunihim a ci gabansu wa shu'uru bil mas'uliyyati shine sawa a rai cewa wannan aikin nawa ne wajibi na ne sai na yi a shekh yusuf al-qaradawi hafizahullah ya taɓa zuwa wani taro yake ba da labari na ta ganin ma an yada abin nan din a a social media jawabin da sha an fasuwa da turanci yana ba da labarin yadda da ya je jamus ya ga yadda suke ya ce zuwan shi na farko wani taro ne aka gayyace su da 'yan abin nan da orientalist al mustashirikun suka gayyace suka ce su a matsayinsa da suke faɗa da mustashirikai su zo su kara musulunci su suka gayyace suka shirya musu gayyata da wajen kwana da tikitin jirgi suka ba su suka zazzaɓo wasu malamai a cikin malaman duniya to shi yana ciki yana ba da labarin yadda suke aiki ya ce ya tafi daga inda suke taro zuwa otal ɗinsa tafiya ce a mota ake kai shi ya ce ya fito da safe ga ba kowa a gari sai ce dai na ake ya tambayi direban da ke tuka shi sai ce kowa na ofis ana can ana aiki kowa na aikin shi ya dawo da daddare yamma ta ya ga ciki kuma ba kowa har yanzu sai ce duk kuma ina jama'a suke sai ce kowa yanzu ya tafi gida domin ya sake shirin fitowa gobe ba su da lokacin fira to mu kuwa ka zo dololin musulmai me za ka gani in ka tafi kasashen laraba makahi kun san makahi jam'u makaha social center kenan in balarabe ce maka makaha wajen shan shayi kenan wajen sharholiya nan ake ludo nan ake karta nan duk wata ma sha'a da ka ne a nan ake yi yan sunuka na yi wancan na wancan yan sunuka na abin wancan na shan wiwi wancan nan ake yi wata makahar in ka je a kasashen laraba gari guda ce mu kuma namu da ake da talauci wajen masu shayin ake zuwa aje a zauna karfe sha biyun dare za ka ji ihu ana ihu a wajen mai shayi mutane matasa sun zo suna tsira suna musun da a yi da amfani musun da ya burruhu mulayin fa'uhu ya za a ci gaba shi ku lissafi a fili yaki. ba ka zuwa ka ce ba aiki ba shi kinan ka ce sakamakon ka kuma ya fi na aiki yawa Allah ta'ala yana ba mu labari a lahira ya cewa fa ni'ma ajrul amili fa ni'ma majalla ma da ladan waɗanda suka yi aiki ma da ladan waɗanda suka yi aiki fa ni'ma ajrul a duniya ma haka yake ba yadda za ka zauna ba ka aiki ba ka damu da wajibin da ke kanka ba kai ga kanan sa fahalalan kuma cikin sayyidina Umar sayyidina Abdullah bin Mas'ud yace inni la ubghidu ar-rajula an arahu sabahalalan la huwa fi amal ad-dunya wa la huwa fi amal al-akhirah ce cikin mutanen da nake a duniyan nan shine in ga mutum yana zaman gwaje shi in aka zo ana bikin duniya ba shi in yan duniya sun zo suna bikin shi ba za a gan shi a gaba gaba masu kuɗi sun zo suna lissafin kuɗin su ba shi a ciki ba wanda suke injiyoni ba shi ciki lauyoyi ba shi ciki mm, kowa bai ciki sannan kuma an zo ana maganar lafiya ba shi ciki shi ne sabahaladu kai daga jin sunansa daga jin larabcin kallulu gudun kalmar sabahalal ga yi nan wani kawai wani sabahallan lamu kawai sabahalalan sabalalle ke nan kawai takarai wanda bai da manufa shi ne abin da yake damun al'umman mu a yau kaga ne babu babu wannan ɗalibi karatu ba zai yi ba kuma yana son ya samu certificate mai kyau amma fa ba zai karatu ba mutum zai zo ya ce maka ai zai zana waye gabana zai ce maka wallahi ba iya karatu minti talatin kuma yana so waye ta bashi ta bashi takardu masu kyau a bashi result mai kyau in ba a bashi bai zo yana zagi ya ce an kada shi wannan ita ce al'ummar mu wannan ciwon mu ne so da ka fa inna bal inna sabbin muhammad fi taqaddumihim huwa shu'ur da mas'uliyyati shi ne ji a ransa cewa abu kaza wajibi na ne bari in yi sannan ne wa husnul inzibat da kuma kyan tsari da suke da shi duk abin da za su inganta shi ku su da su abin banza ba ba su yadda su abin banza ba to da haka ne suka matsa kansu sai ga jamus gyara rabuwar da suka yi ma suka yi wannan balin katangar suka rusa katangar suka ce sun haɗe sun zama a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya suka haɗe suka rungumi junansu ƙarshe daga baya sai ga su ne turai ta shigar da su a cikinsu sun dunkule sun yi kuɗi ɗaya yanzu idan mutum ya tafi ingila euro zai a ɗauka euro kuɗi ne euro daga indila zai tsallaka ya tafi faransa ya tsallaka ya shiga germany ya tsallaka ya shiga spain ya tsallaka ya shiga portugal duk kudi ɗaya zai yi amfani da su a matsayin al'umma ɗaya kuma tun daga wannan jirgin ƙasa mutum zai samu jirgin ƙasan da zai tafi da shi daga wannan ƙasa ya shiga waccan ƙasar daga waccan ƙasa ya shiga waccan kasa. kuma sannan da fasfo ɗaya za a iya ma mutum fasfo ɗaya duk ya shiga cikin waɗannan ƙasashe sun dunkule sun zama abu ɗaya sun zama addu'alul mutakattila sai ya shugu bil mas'uliyya nan ana ma magana duk abin da kai sakamakon su zai fito Allah baya tuzarta aikin mutumin da ya aiki ya kyautata inna la nubi wa ajra man ahsana amala kana nufin kai aikin addini ake nufi har da duniya in ka kyautata aikin ka na duniya to Allah zai baka sakamakon ka a duniya me yasa duk waɗanda suka zama masu kuɗi haka nan kwanciya suka kaje ka tambayi tarihin su wanda duk suka zama masu kuɗi ake lissafa su listin nan da ake fitarwa kullum kowanne da cikin su kaje ka ɗauki tarihin sa ka ga ya yake da gaske ce ko ba da gaske ce ba daga kai ma abin da ka rike a bangaren ka a fannin ka tsaya ka yi shi da gaske ya ka shi da gaske ilimi kake malanta kake ya ka yi malanta nan in gaske abin da ya zama mukammilu ne abin da zai cika maka wannan aikin naka ne to ka neme shi komin daɗinsa kuma rashin daɗinsa ka nema duk abin da ya kan mukammili ne game da aikinka ka neme shi Ko ka kake yi bai kamata ka zama naƙisi a can ba bai kamata ka zama naƙisi a can ba kai likita ne tsaya kai likitancin nan da kyau abin da ya zama mukammili ne to yi kokari ka cika wannan abu kada ya zama a zo wasu waɗanda suke yan fannin ka sirena a cikin wannan fannin su tabbatar da cewa akwai walle a tare da kai su gano ka. kai injiniya ne ma haka za yi malamin makaranta kowane aiki za ka yi ka tsaya ka zama kana da usulun dibat ka zama kana da shu'uru bil mas'uliyya bangaren ka a tanka da shi in an zo wannan bangaren ba wanda zai raina ka a ciki so shi ne abin da ake magana kai da haka al'umma take ci gaba amma kowane abu mutum yake zama ya masa hukunsa kai nan na jasa ba da gaske yake yi ba lokaci ba zai tsara lokacin yin wannan abun ba sai lokacin da ya dama sannan zai yi ya za a yi a ce al'umma za ta ci gaba hmm? ba yadda za a al'umma ta ci gaba Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu to shine wannan misalin da aka buga mana na Jamus wanda sun fito daga yunwa to kace a hannunsu fa hafnatu ramadi to kace a hannunsu haka sau da yunwa a ba halin da suka koma a yau suna ɗaya daga cikin addu'o'su suna cikin gh gh ƙasashe guda takwas waɗanda ake su a addu'ol sina'iyya dauloli ƙasashen da suke da ci tattalin arziki na ɓangaren kere-kere shi ne wannan mu ma Allah madaukaki ke ganar da mu ba koyi Allah ya ki baki bane kana da wani nasi da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa baka fata shi zai zo ya zauna a duniya ne shawuya kaninka da Allah ko a hadisi ko a aya akwai shi da Allah ya ce baka fata shi ya zama bawa zama ce duk yunwa da talauci da mayata da rashi in za a bayanin ebola afirka in za a yi bayanin Elisa ce ko mai sunanta sunan ciwon lasa Elisa eh, wata kungiyar wata makaranta ce ko asirafirun lafiya haƙuri da allah lasa ko lata fiba afirka malaria afirka wani ɗan uwa ya taɓa zuwa saudiya ya je saudi arabia ciwo ya damai shi kenan ya je asibiti sai suka ta bashi antibiotics asibitin saudi arabia ya je shi kenan sai ce shi fa malaria yake da ita suka ce su ba su da malaria a nan ya ce ya za ku ce ba ku da malaria ya suka ce kwanan ka nawa ya faɗi kwanadin kwanan da suke suka yi suka ta musu fa da likita ba likita ya tashi ya ɗauko mishi wani ƙato tamba ya zana ya ja mishi la ya ce kaga kasashen malaria na sun yi can ya ce munan ba malaria to da in malaria ka to daga can ka zo da kayanka in tana tashi ne to tashin maka kai amma ba an ba shi malaria sai na ma za ka ga tsoro a saudiya su mu kan fata wai wai wai wai Allah dai da ce mana mu zo mu walakanta a duniya ba amma mu ne muka yi mu walakanta kuma mu je can kasashen mu zo mu ta bada labari kasar da muka je muka dawo sai ta birge mu mu ta faɗi muna bada labari amma shi nan kuma daga nan sai ta da mu da shugabannin mu muna zuwa mu je mu gani in wani iya fata da kyau ne kana barin kana tahowa daga can ka to in ka shigo irin kasashen mu ne zaka fara jin ko a ce ba wutar lantarki sai dai ka taka da kafarka babu a shuhur bil mas'uliyya kowa ba abin da to kage kada mai biyu biyu ba lahira ba duniya Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gane Allah ka shiryatar da mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah